ولقد انذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر حقيقه annabi Lot ya tsoratar da su azabarmu amma sai suka rinka yin jayayya da wannan tsoratarwar tasa kuma suka ƙaryata shi